Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna alkalamin kaddarata kashi na talatin da hudu na marubuciya Satida wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Mama Halim nake karanto muku. A hankali ta nufo shi kuma kallon ta yake na ta maimaita kalaman da suka yi. ita da mai kiran nan na waya har lokacin da ta ba yayar ta wai cewar to ga yayar ta za ta yi mishi magana suka rinka musayar wayar da muryar da bai san kowa ce ce ba suna dura mai kiran ashar har ta karaso gabansa ta zuba gwiwoyinta a ƙasa ta haɗe hannayen ta ce kai mana rai ka yafe mana ba mu san yau da wuri za ka da ba amma gaba idan za mu fita zan tambaye ka lokacin dawowarka ka san abin da ma ya tsaida mu na yi ce miji ya fito mata ta yi mishi wulakanci ta ce ba ta so an rarrashe ta an mata nasihar ta ce ba ta so na Allah ka taimaka kai mata faɗa na tabbata tana tsoron soja za ta yi maka biyayya ko auren dole ne a yi mata da abban mu tunda yana son ta shi yanda aka yi mun auren dole ne, ita ma a yi mata dan Allah ta ƙara shi tana haɗe hannayenta biyu har tana ƙoƙarin zama a kan ƙafafuwan shi tana kuma cire niƙaf ɗinta da ke son dawowa ya rufe mata fuskarta tana kuma hankalce da hannunsa ko da zai kawo mata mari sai ta yi ta kanta tun da su fara magana yake sauraron ta haka kuma yana karantar ta har ta dasa aya sarai ya san don ta mantar da shi rufe masa kofar da ta yi ta sako shi a maganar ta amma fa ta ce a aura yarta abbansu sai ya samu kansa da mamakin ta har ma da maimaita kalma abbansu kafafuwan sai janye ganin so ta ta zauna mishi a ɗan shi ya ce ki kula mana sannan ya ja bakin sa ya shiru na kafin ta cire ita ma tana kallon shi tana ƙirƙirta ido irin alamun tana da gaskiya ajiyar zuciya ya sauke yana kallon wajen jina, ya ga wayan yau babu komai bayan kwana biyu yakan taɓa dukkan abin da ya samu na taɓawa sannan kuma ana ɗora mai shayinsa sai dai yau matar nan ta yi aiki irin na mata ba ta yi girki ba mikewa ya ɗauki sa ya juya ya shiga haurawa sama ita kuma sai ta samu kanta da raka shi da kallo har ya ɓace wa ta tana hangen hanyar da ya bi wani gauran ajiyar zuciya ta sake lokacin da ta ce ke ciwar haɗan firgici ta jiyo tana kallon ta sake sauke wata ajiyar zuciya murya ciki ciki ta ce ya kuka rabu Shawar ce ta sake kallon hanyar da ya bi ta jiyo wajen na yi ɗin. Ta ce cewa ya in kula mana shi na ya tashi ya tafiyarsa. Bayan na bar shi da gidansa yana jira na a waje. Ya shigo ban yi gyare gyaran komai ba. Uwa uba ban yi girki ba. Na yi da anya ba dai ne ba ɗana min tarko zai yi ta yanda ina shiga sama zan ji kaina a jikin bango ba kin san fa sojoji dukan matan suke yi anya ba tara ne yake yi ta yanda laifina zai kai ya iya batar da ni ba shikenan kowa ma ya huta zuwa yanzu na fara tsoron wannan shariyar tasa da kawar da kansa a ƙananan fitina Mahaifiyar ta cire hijabin jikinta tana faɗin yanzu ya tashi ki je ki shiga kicin ni kuma bari na yi sallah na fito na shiga gyaran falon shiwar an faɗa miki kowane namiji ne bai san darajar mace ba kuma ba shi da ilimin addini dan kawai yana soja ba hakan ne yana nufin yanda yake da sauri da tsagera da marasa ji a waje zai kasance mai aikata haka ga iyalansa ba. Auren shi kike yi aure yana da daraja mai da kuma mutunci. Tunda take magana sauraron ta kawai take yi sai da ta gama ne tukunna ta sauke ajiyar zuciya tana girgiza kanta. ta juya ta nufa hanyar kicin ɗin tana tunanin me ya dace ta girka musu sassauka a gidan duba da sun yi dare mayafinta ta cire ta ajiye da jakarta mai ɗauke da wayarta sannan ta karasa wajen firiji mai ɗauke da ɗanyen nama da kifi naman ta ciro da ƙyar ta nufi wajen ruwa ta ɗauki roba ta saka shi ta kunna masa ruwa sannan ta bar shi ya ɗan narke daga ƙanƙarar da ya yi wajen dankalin turawa shi ma ta je ta ɗebo shi mai yawa ta zo ta haɗa kayan da duk za ta buƙata domin yin girkin an gama cikin awa biyu ta gama aikinta dan ma hannu ɗaya ne kuma sai da ta bari dankalin ya gasu sosai zuwa lokacin har ya dawo daga sallar isha'i yana mamakin aikin da ya take sha ba ji ba gani falon ya ɗauki danshi an gyara ko ina masha Allah ya haye sama yana ɗan dafe cikinsa domin har ga Allah shi baya wasa da cikin sam. A hankali take tafiya da kayan da ta jira tana da Allah ya kai ta jina lafiya har ta fito. Suka haɗe da Naid. Anisa ta ce wash masha Allah shiwar waɗannan plate ɗin fa da kayan shayin. Shiwar ta ce rufa min asiri na ajiye kafin na ɓarar sai na kai ki gansu kullum su suke saka sabon girki da suwar layi. Na ce ta ajiye turaren wutar da take yawo da shi ta kama mata tana faɗin ki rage kayan mana kar garin hawa ki zuba shiwar ta ce hawa ina kuma na ce ta dube ta tsana ki ta ce sama mana ko ba ɗakin za ki kai miki ba shiwar ce ta gireza kanta na ce murmushi tana faɗin mu yaya nan za mu ci ko muna so mu su cikin sakewa ko ki kai masa kawai sai mu bari a nan domin domin kuwa yawuna hatsinkewa yake yi da wannan abincin da kika yi Yar dariya ce ta gyaɗa kanta ta juya hanyar hawa a hankali tana hawa tana addu'a. Allah ya kai ta lafiya da tunanin ko zai ci. Har ta haye sannan na yi murmushi tana girgiza kai. A ranta tana ayyana gidan rigima kenan. ta ban yi mata dabarar ba, ba za ta kai ba. A hankali ta samu ta buɗe ba tare da ta nemi izini ba. Domin kayan da ke hannunta ko buɗewar ma Allah ne ya taimake ta ta iya buɗewa. A hankali ta shiga da sallama a saman leɓenta. ƙasa-ƙasa ba da ƙarfi ba. Idanuwanta ne suka sauka a saman kansa yana zaune saman wata lallausar kujera. Ya miƙe kafafuwansa da alƙur'ani mai girma a hannunsa. Yana karatu. Samun kan da ta da zuba mishi ido ga wani sassanyan ƙanshi na tashi a ɗakin wanda ga dukkan alamu turaren ruwa ne ya saka mai sanyin ƙamshi. A hankali ta karasa ta samu ta ajiye masa a gefensa. Ta sake zuba idanuwanta a saman gashin da ya lulluɓe kafafuwansa. Haka kawai ta riƙa bin jikinsa da kallo don neman rigima har suka yi ido hudu da shi wanda hakan ya saka ya ɗan haɗe fuska. Ita ma haɗe fuskar ce tana basarwa. Tai kamar ba kallonsa take yi ba. Ta kuma shiga tsani fuska tana cije leɓenta na ƙasa haɗi da juyawa baki ɗaya ta miƙe da niyyar tafiyarta. Don ta kula kallon nan nasa kamar yana mata kallon kamar yana mata kallon ƙyama ne. Ajiyar zuciya ya sauke yana girgiza kansa. ƙasa ya ce mata gado na Tuesday ta ji wata kalle shi na yan sakwanni sannan ta daina kallon shi ta je wajen gadon yayewa ta yi ta kai zanin gadon injin mashin ta wanke stas ta bude kofar da igiyoyin shanya suke da shanya su har ta jiyo za ta fito ta samu kanta da kurawa wajen abin fitila ido abin ta sake kura ido sosai tana kallo kafin ta juya ta fito falon daidai ya rasa yana rufe alkur'anin ya miƙe nufi wajen ajiyarsa ya ajiye sannan ya je yana fuskantar ta domin ya tabbatar tsaye wannan da ce magana ce a bakinta ajiyar zuciya ta sauke tana kawar da kai cikin ina ta ce amu kasa sa ta shi kuma ya tsaya zuba mata ido har gaban goshinta idanuwanta ta ɗago ta dube shi sai kuma ta duba hanyar da ta fito da hannuwanta ta ɗan nuna kafin ta kalle shi ta ɗan shigo ba fuskar ta ta sake duban inda take duba hanyar da ta fito hakan ya saka shi gane abin da take nuna mishi a sai ya taka ya zo ya gifta ta ya buɗaɗa mata sassanyen kamshin da yake yi wanda ya saka ta lumshe idanuwanta ta raka bayan shi da kallo wajen da ya fi ɗauke mata hankali sai ta nuna masa da idanuwanta har ya ga wajen shi ma tsakani da Allah zuwa yanzu ya amshi gayyatar wannan neman fitina zai kuma nuna wa meye cewar ba sani ba ne bai yi ba soyayya rasinar da abin tunda wulakanci ya kai haka zai kwatanta masa shi ya shi ya riga shi iya wulakanci da idanuwan sai mata alamun ta wuce wucewar ta sumi ta fito a ɗakin gabaki ɗaya dan yana biye da ita ya saka ta ɗan yin sauri ta sauka ta nufi ɗakin naid domin ta gama komai zuba abincin ta yi ta shigewarta don dama babu abin da za ta jira Da gangan ta ce Shura nan za su ci abincin. Amma me za su yi tsaya cin wani abinci a nan? Ai da abinta sai dai ta yi a ta. A nutse ya buɗe ya biyo bayan ta bayan ta shige. Sallama ya yi a saman labbansa sannan ya ɗaga kansa ya shiga bin ɗakin da kallo. Kafin ya dawo da duwansa a kansu. Sun yi tsuru-tsuru suna kallonsa. baki ɗayansa a tsaitsaye. Ɗan gyaran murya ya ce ku shirya mu tafi. Daga haka ya so ya juya. sai dai tambayar shiwar ta masa da sauri tana kallonsa cewar ina za mu ya saka shi jiyowa a hankali ya ce capital a tare suka maimaita capital yana nufin garin iyayensa fa kenan sai kuma shiwar ta ce amma yaushe kuma dawa dawa sannan a me sai nake ganin dare ya yi fa yanzu na ce ta gaɗa kai domin ita ma so take ta san amsoshin nan har ga Allah duban su yayi ɗaya bayan ɗaya ko ɗan kwaliyar yarinyar nan ba ta da shi a kanta kuma baya ta daga sama fa ta rike ta sosai kai ya girgiza yana sake kallon su ya duba agogon bangon ɗakin ya sake duban sa a kausashe ya ce musu yanzu daga haka ya juya ya fita a ɗakin haka ya saka suka kalli juna shawar ta ce na banu dan Allah ji wannan abin da yake yi me yake nufi da hakan na ce ta yi sakalau ta ce shuwar yau ni na sani ne kin gaba cewa ce yanzu To yana nufin yanzu yanzu wai za mu yi doguwar tafiyar nan? Ko dai mutuwa a yi ne? Raya sai ya shiwa ta ce ai ko ma menene ya ya bari sai da safiya ko? Ni tsoro na Allah tsoro na kar a ce zai kai ni ya kashe ni ne ya binne ba tare da an mashi komai ba kin ga tunda Allah ya haɗa ta da shi nake haye masa nake neman sa da fitina ta yiwu na kai shi bango ne ta karasa da yanayi na son ta fashe da kuka dukkan tsoron tafiyar nan ya bayyana tattare da ita Nayit ce ta juya ta fara harhaɗa 'yan kayayyakinta. Ta jiyo ta ce ki yi wa Allah ki daina faɗin haka. To idan ya kashe ni ban auri malam ba ina zan saka raina. Kin kuwa san yadda nake tunanin gani gani gani gashi a matsayin mata da miji. Ki rufin asiri na mutum za su kai ni ba mata ba. Tashiwar ta girgiza tana tsaki tare da ɓalla mata rara. Ta juya ba ta juya ta nufa ɗakinta tana gungoni. cikin jerin akwatunan da ta jinyo wata galleliya ta ajiye ta buɗe ta burbutar da kayan ciki sannan ta shiga buɗe sauran akwatunan tana dudduba kayan da take ganin da su ya dace ta yi tafiyar wato rantsatsu ne rantsatsu ne masu kyau haka kawai ta samu kanta da tunanin wai yanzu wajen da yake da wata matar za su je su zauna sai kuma ta yazana baki tana ayyana daɗin abun ba damuwa ta yi ba Allah ya sa uku za ta tarar matsalar su ce Da gudu ta faɗa banɗaki, ta ta wanka a gaggauce, ta ɗauko brush da sabulu da makilan ta haɗa da tawul da sabon busar da gashinta. Da kayan kwalliyarta da su ta. ta je abubuwan da ta san duk za ta bukata sai da ta ɗauke ta. Kaya mai yawan gaske domin sai da ta kusan awa biyu a ciki, hakan ya sa dare ya ƙara yi har tana tunanin tabbas an fasa tafiya domin sun yi dare. ɗaura da farar riga mai dogon hannu ta saka wa mai botura a gaba mara kyalkyali ta ɗauki mayafinta ta yafa bata naɗa shi ba ta wanke jikinta da sassanyen turare sannan ta ɗauki sauran abubuwan da take so janyo akwatunan da ta guda biyu ta fitar ta koma ta tofe ɗakin da da ta janyo ta rufe rub ta jefa jakarta ƙarama Ganin kidin sa a ciki sai ta bar akwatunan ta je da dan gudu-gudu ta buɗe ta leka kanta. Ganin ba kowa a ciki ta samu kanta da shigewa tana lallekawa. Ba kowa ga abincin da ta kawo kamar an zuba, ki ma kamar an zuba, amma ba a ci komai ba. Leda ta shiga nema ko Allah zai sa ta samu. Aikan ta ga irin ledojin na. Ledoji ne na kamfani wanda agogo ya siyo ko cire shi a ciki bai ba hakan sa ta saka agogon a jakarta ta zo da leda ta juya abincin nan da dankalin turawa nan sannan ta juya da sauri ta fito bayan ta kulle ta tusa a jakarta akwatunan ta ta jiyo ta janyo su daɗin abin ɗaya ne takalmin da ta saka ba mai tsini ba ne flat ne kuma ya yi wa kafar ta kyau ya mata cif cif ba za ta sha wahalar tafiya da su ba ka ta ringa sakowa da ɗan sauri ta jiya ta janyo jakar sannan ta janyo da haka har ta ƙara saukowa da nishi ta janyo so ta nufo kwalon da take jin muryar nayi tana yar dariya Tris ta yi da zaune saman kujera tana labari tana dariya abinta shi kuma kamar ya samu TV sauraron ta yake yana kuma kallon ta sai a ransa yake fasara dukkan kalamanta Na'ib ce ta danyi yi murmushi ta ce ai yalla bai wannan dalilin ya saka zaka ga wani lokacin sai a hankali ai marayu ne mu ba mu da uwa balle uba lamarin sai gyaran Allah ɗaiɗaiku ne suka san hakkin maraya ɗaiɗaiku ne suka san Allah baya su a taɓa maraya ɗaiɗaiku ne suka san su faɗa alkhairi a kanmu yanzu haka dai kwanaki aka ce ko da dangin mu a nan wajen shi kuma wanda ya zo ɗinnan yayan mu ne shi ɗin ma shine nake faɗawa shiwar kullum cewar duk inda za mu je in Allah ya yi ba za a kashe mu ba a duniya Allah zai sa a ji tausayin mazukatan jama'a wannan lamarin ai lamarin Allah ne yallaɓai Kashiwar ta girgiza tana danne dariyar nayi da aranta tana ayyana da a ce suna da tausayi sojoji aidawa aidawa ba za su zauna haka suna yin mugunta a gari ba su ɗin ma Allah ne da ya kaddara zaman su a ƙarƙashinsa a hankali ya mai da dubansa a saman kanta sannan ya sauke idanuwansa a saman akwatunan da take zanye da su maka maka biyu masu kala daban-daban bakinsa ya taɓe yana ganin yadda wandan da ke ciki shi ma fari kal ya bayyanar da kansa hakan ya sa ake ganin girman jikinta a bayar da ke jikinta ita ma ta ɗan lafi cikin dabara ya juya yana satar kallon kyamarar da ke ɓoye wajen jerin fitilun da ke layi a falon yana kallonta da ƙara bin mayafin a bayar da kallo ya kuma samu kansa da ayyana magana kamar haka shi kuma turaren nan da ta na meye oho waye yana kallon agogon bangon falon hakan yasa su ma suke kallo na ce ta murmushi tana faɗin ga dukkan alamu dare ya yi labai tafiyar nan sai ido na gani ido ko dan sake kallon ta ya girza kansa ya wajen kicin yana karkashe dukkan abin da ya dace a ransa yana ayyana ita ba ta gajiya da surutu ne da ido suka raka shi kasa kasa na yi ta ce shiwar ko da kashe min yi a daren nan babu mai sani Allah mun gode maka haka rayuwa za ta yi da mashi? shiwar ce ta rafa uban tagumi tana kallon ta wayarta ta buɗe ta shiga ɗaura lambobin abon shiwa ta zauna gefenta tana sauraron wayar na fara ringin ya ɗaga kiran da doguwar sallama da hausa ta ce kai ma aminci ya tabbata a gare ka abban shiwar kana ji malam yake da kansa yana sauraron ta a sanye ta koma yaren larabci ta ce ina son ka ina kaunar ka kai ne rayuwata fitowar muhuyi ne ya dan yi tirs yana kallon su da larabcin da take shekawa ta dan gaggawa ta ce kai dai ka dinga kwada kira na lokaci zuwa lokaci idan Allah ya sa na kai gobe da yarda Allah a daura aure na abban shiwar ina son ka sosai kaji ki ta kashe ita kashe wayar tana kallon shiwar tana ƙyaƙyabta ido shiwar ce ta yar dariya tana miƙewa ta ƙara rungumar akwatinta suka buga mishi to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah ni ce dawo kamar kullum mama ne nake cewa a yi saurare lafiya assalamu